danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labari da ɗumi-ɗuminsa ana zargin ƙasar Amerika da sa hannunta a kashe sojojin ƙasar Nijar kamar yadda a yanzu haka sakamakon fatattakar da sojojin suka yi wa ƙasar Amerika daga cikin ƙasar Nijar din ne. ya sa a yanzu haka bayan wallafa cewa an kashe dakarun sojojin ƙasar nijar mutane da yawa suke zargin cewa da sa hannu a ƙasar amerika a yanzu haka dai ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakken rahoto akan yadda lamarin ya kasance sakamakon abubuwan da suke faruwa a ƙasar nijar a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu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 Takan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode labari da ɗumi-ɗuminsa ana zargin ƙasar amerika da sa hannunta a kashe dakarun sojojin ƙasar nijar kamar yadda a yanzu haka lamarin ya bar baya da kura inda a yanzu haka labarin ya yi matuƙar karaɗe shafukan sada zumunta na kashe dakarun sojojin kamar yadda a yanzu haka lamarin ya jawo ƙalubale a kan cikakken rahoton da mutane suka tsaya suka saurara inda wasu da yawa suke bayyana cewa ba sa hannun kasar amerika a wannan kisan da aka yi wa dakarun sojojin kasar niger sakamakon wani rahoto da muka samu a yanzu haka ba a bayyana cewa ana zargin ƙasar amerikan ba kawai dai wasu ne daga ciki suke zargin kasar amerika ga cikakken rahoton ka saurara tun daga farko a ƙarshe domin ka ji yadda lamarin ya kasance amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga cikakken rahoton ka tsaya ka saurara tun daga farko a ƙarshe da sojin kasar da dama ne suka rasu a wani hari da aka kai wa sansanin su da ke kusa da tagi cikin yankin makila da na jihar Tiladiri harin da aka kai jiya ya kuma yi sanadin jikkatar wasu sojoji yayin da kuma ake neman sama da talatin waɗanda rahotanni suka ambato cewa sun bata matsalar tsaro wadda sojin kasar suka ce na cikin dalilansa na kifar da mulkin tsohon shugaban Muhammad Bazoum tana da kamari inda ko a makon jiya wani bincike an ambato cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon hararen da aka kai a Nijar sun ninka na bara a daidai wannan lokaci ga rahoton cima ila isu alkalumman waɗanda har yanzu na wucin gadi ne waɗanda kuma ka iya canzawa na cewa akalla sojoji 21 ne rahotannin suka ambato cewa sun rasa rayukansu yayin harin na shiyar suka kira mai sarƙaƙiya. wasu mutane ne dauke da amayya mayen makamai da ake kyauta zaton cewa mayakan kungiyar is ne suka kai harin da kuma ya sanjiyar jakarta sojoji 27 da haka kuma aka ce wasu hudu sun bata har ila yau shi rahotannin maharan sun lalata kayayyakin aikin sojojin da dama daga ciki har da motoci masu sulke guda biyar da motocin da aka daura wa bindigogi masu sarrafa kansu guda hudu kungiyar is wace ke ci gaba da gallazawa jama'a a wannan yanki na talabiri ko ba ga sace-sacen jama'a da kashe-kashe suke kuma karɓar a shi ga al'umma ƙungiyar da yanzu haka in ji masana ke shan zaranta zuwa inda take so ta hanyar gangara zuwa gabas da kuma arewacin yankin dusa da kudancin yankin tawa yasa halin yanzu ake cewa iskin na kara zama barazana ga tsaron kasar kuma kishiya ga gwamnati ta huskar mulki duba da yadda ƙungiyar ke ci gaba da gudanar da ayyukanta na kai hare-hare kan jami'an tsaron kasar tare da safa bamai a kan tituna a wasu lokuta kuma tana kai hare-hare kan ayarin motocin da dakon kaya da ke kai komo tsakanin burkina faso mali da niger har-haren da kungiyar suke kaiwa jamhuriyar ta nijar na kara ta'azzara matsalar tsaro a yankin tsakiyar sahel har da ake kaiwa barkokin soji na karuwa kuma suna daɗa sarƙaƙiya duba da burin da maharan ke tahiya da shi a lifta ko gurma yankin kan iyaka da burkina faso mali da kuma niger girman barnar da ake wa jami'an tsaro na ta da hankali tare da ba al'umma damar azayar tambaya kan asalin manyan makaman da kungiyoyin 'yan bindiga ke amfani da su amma har-haren baya-bayan nan da aka kai kan barkokin soji inda maharan ke sace kayayyaki ya nuna wata sabuwar hanyar samun kayayyakin kungiyoyi masu da'awar shahadi masu fafutuka a yankin sahel na kai hare da dama waɗanda suke kaiwa kan sassanonin soji da kuma wuraren da sojoji ke amfani da su gaba daya waɗannan ƙungiyoyi suna amfani da motocin ƙunar bakin wake don share fagen kai hare-hare a wurare daban-daban don su tarwatsa sojojin su kwace barikin tare da kwace makamai da albursai da sauran kayan aiki hukumomi a jamhuriyar nishar da ɗago daga na fararen hula da suka shuɗe har ya zuwa na soja da ke kan karagar mulkin ƙasar yanzu sun kuna hanyoyi da dama ba tare da sun yi nasarar dakile ci gaban masu da'awar shahadan ba yayin da jami'an tsaron Nijar suka kwashe wani bangare na kan iyakar kasar Mali ƙungiyar masu da'awar shahadi ta IS na ƙara ƙarfi. Jama'a Ila Isufu BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Idan wani rantaka ta suka hata na la'ayana cikin ƙoshin lahaya, to Allah ya sa haka ne. To insha Allah kuma bisa ga wanda an buska da na jiya, ga yaro nan dai yaro ɗan muna, ina ɗan wana ne. Eh, da shi ciki ofisi ne ina ganin eh, insha Allah ba hmm, ana ce masa nasiru abu da ake ce mishi insha Allah eh, su ne hatan Allah ya ji kanshi kuma ji kan saura gaba da insha Allah to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan cikakken rahoton na san cewa ka ji dukkan abin da ya faru kamar yadda a yanzu haka a rahoton da muka samu babu sa hannun kowanne ɗaya daga cikin ɗan ƙasar amerika a kisan da aka yi wa waɗannan dakarun sojojin ƙasar nijar da sakamakon cikakken bayani da aka samu inda ayin zaka mai sauraro kasan cewa wasu da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu da kuma maganganu da suke yi a kafofin sada zumunta a dangane da lamarin kisan dakarun sojojin ƙasar nijar ɗin kamar yadda a yanzu duk wanda zai fito ya magana yana tofa albarkacin bakinsa haka zalika kuma a yanzu haka korar kasar amerika ya jawo cece-kuce a dangane da kasar nijar din sai kuma a yanzu haka mafiya a kasarin kasar nijar sun bayyana cewa hakan shine ya fi alkhairi a dangane da kasar duba da irin yadda amerikan ba ta goyon bayan kasashen haka zalika ba ta goyon bayan kasar nijar din akan ta samu ci gaba a ta kowanne sabga. wanda zai fito yi magana a yanzu haka yana goyon bayan cewa ƙasar Nijar ta kori kowace ƙasa da ba ta goyon bayan ci gabanta haka zalika kuma idan ta bincike ta gano cewa ƙasa ba ta goyon bayanta ta kore ta daga cikin ƙasar haka zalika kar ta goyi bayan cewa ta zauna tare da ita domin za ta ji tun duniyarta a ƙasa a yanzu haka mai sauraro mai za ka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka kama ka